muna ta alƙalutu Allahumma dammir yahuda Allahumma dammir yahuda Allah ka rusa yahudawa Allah ka rusa yahudawa wasul falastin wasul falastin kala ila addu'a take ba Allah ne ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ba ba Allah ne ce ku roke ni dan dan amsa muku ba kuma inna Allah la yakhulu al Allah yana saba ka to <laughs> wato bala idris yana tuntube fa da yawa yana tuntube da yawa kuma yana da kyau gaskiya ya zo ya gyaggyara fa irin waɗannan abubuwa da yake ta yi ba gaskiya ya gyaggyara wallahi muna ba shi shawari ya gyaggyara waɗannan zantuka kuma ya daina jin cewa magana ce kawai wanda yake so ya faɗa yake faɗa a'a ya dinga auna magana kafin ya sake magana gaskiya wannan zai taimake shi kwarai da gaske amma matsalar ita magana idan ta fito komawanta na da wahala sai dai mai ita ne yake dawowa ya janye So janyewar ita ce da ake samun mafita, amma sai dai Malam Idris yana da wahalan janyewa akan abu. In ya riga ya furta abu fa to ya furtu kenan. In kuma zai janye maka to zai yi ta kewaye kewaye ne. <laughs> Idan yana so ya janye, yana so ya janye din amma zai yi ta eh, circulating yana ta yana ta kai kawo yana ta kai kawo To, amma kuma dukkan wanda yake mai hankali yana gane cewa kana so ka janye. To da abun da yafi kawai ka janye din yafi. So da farko game da addu'a da kai nan ma akwai kuskure. Cewa an yi ta musu addu'a, an yi ta musu addu'a kuma bayan Allah ya ce yana karban addu'a, to me yasa har yanzu kenan ba a karbi addu'an su ba? Wato wannan alama ne na cewa waɗannan mutanen fa ba kan daidai suke ba. Abin da yake so ya haska wa duniya kenan. Wato a gane cewa wayannan mutane fa ba mutanen kirki ba ne, domin in ba haka ba ya za a ci gaba da musu addu'a irin wannan amma har yanzu Allah bai karɓi wannan ba. <laughs> A lokaci guda ya ja wata aya, yana jan wannan ayar kuma sai ya bar wani ɓangare guda. Na ɗauka Malam Idris in dai kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka karanta wani hadisi na manzon Allah da yake nuna cewa ita addu'a abu uku ne yake cikinta. Addu'a abu uku ne. ko dai Allah ya amsa maka a lokacin ko dai Allah ya jinkirta wannan addu'a ko dai ma sai a lahira a samu sakamako waɗannan abubuwa guda uku dole a same su amma ka manta ka ajiye wannan a gefe to da farko yanzu abun tambayar anan ita ce a tambayar da nake so in gabatar a nan kana nufin wannan addu'ar da kai ta yi da ire-irenka suka yi ta yi tana nufin cewa duka a cikin haka babu nasara wanda su Falasɗinawa suka samu? Ko akwai? So idan akwai wani nasara da suka samu, wannan nasaran da Allah ya musu yasa ba za ka ayyana shi ba, in ba haka ba mu ɗauki waɗannan shekaru da kake faɗa. Mu ɗauki waɗannan shekaru da kake faɗa su nawa ne, Falasɗin din su gaba ɗayan su mutum nawa ne. Hmm. Zuwa yau inda babu wata nasara da suke samu ba za ka samu kowa a doron ƙasan ba. wanda yana ɗan tabbatar maka cewa lallai akwai nasarori da yawa suke samu sannan kafin mu tafi gaba abinda nake so in dan haskawa mutane kaga kamar abin da ya shafi kasar Palestine kasa ce wacce take da tarihi kuma da Malam Idris ya bibi wannan tarihi wallahi da alal akalli maganganunsa bai kamata ya fito ta waɗannan fiskoki ba na farko dai wannan kasa ta Palestine kamar yadda aka sani gadon annabawa ne kasa ce wanda annabawa sun zauna a wajen sannan akwai zuciyar musulunci a wannan ƙasa. da farko dai idan aka dubi wannan baitul maqdis din baitul maqdis din ita ce masallaci na uku idan ka dauki masallacin makka daga nan sai masallacin madina sai baitul maqdis baitul maqdis kuma tana kasar falastin ne mm. wannan baitul maqdis din da muke gani a nan ne manzon Allah yayi iraji daga wajen manzon Allah yayi mai iraji kamar yadda Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to mi'irajin daga wajen manzon Allah ya yi sannan a wajen ne annabi ya jagoranci annabawa da yawa sallah sannan wannan masallaci har yau kamar yadda nake faɗa daga cikin masallatai da ake nika gari musamman a ziyarce su a duniya waɗannan guda uku su ne suka zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama so kaga ashe kenan akwai zuciyar musulunci a wannan wajen maganar kuskure da ko in ce kurakuran da Malam Idris ya fada akan wannan qadiya zan bijirar da su kamar haka wanda kuma duk inda na faɗi kuskuren ya fito ya kare kansa ya fito ya kare kansa akan wannan kuskure da nake jingina masa na farko wajen kallon waɗannan Falastin da sunan cewa ma zalunci kwata-kwata ba na kallon wannan fiskar wannan kuskure ne kuskure ne ban yarda cewa wanda aka fi ƙarfinsa zai yi zalunci ban yadda wanda aka fi karfinsa zai zalunci wanda ya fi karfinsa ba ban yadda ba hmm. ban yadda da wannan ba so saboda haka wannan kuskure ne na farko abinda nake so eh, malam Idris zai fahimta akan wannan gabar da farko dai ka fahimci abinda idan ka kawo shi zaka kashe gwiwar musulmi ita taimako kuma dama ba a ce ka ɗauki makami kawai shi da taimako ba ita ma addu'a taimako ne taimako yana cikin addu'o'i ko zaman lafiya da ka nema Allah ya kawo ai ka yi taimako so balle kuma za ka yi taimaki yan uwanka musulmi a wurare da yawa da addu'a kuma ka yi taimakon so da farko dai abin da nake so ka gane amma lokacin da ka hukunta waɗannan su ma a matsayin azzalumai to ka kashe gwiwar dukkan wani mai addu'a ka kashe gwiwar mai addu'a ga wanda yake addu'an nan ka kashe masa gwiwa saboda ka nuna masa fa azzalumai ne yake musu addu'a To ya kamata mutane su fahimci wannan. Sannan tsarin bayani da nake so in ɗan yi a game da abin da ya shafi wannan masallaci wajen faɗinsa cewa wannan yaƙi kamar yadda suke faɗa suna yi ne saboda ƙasa. Kuskuren da nake so Malam Idris ya gane cewa ya afka a nan shine. Ka kaddara cewa saboda ƙasan ne ma suke yi, ka kaddara haka, ka ajiye komai ka ce saboda ƙasa. Idan ya tabbata cewa haƙƙinsu ne suke magana a kai, ba su fada cikin laifi ba matukar suna ƙarƙashin masu kare kansu kamar yadda idan mutum ya zo gidanka zai kwace maka waya za ka iya iya ƙarfinka ka ga ka kukutar da wayanka kuma duk abin da ya faru da kai sai dai a jingina shi zuwa ga shahada amma afka maka aka yi kamar yadda nake maimaitawa akwai bambancin kare kai da tsokana ya kamata mutane fa su fahimci wannan shi kare kai kakan kare kanka daga wanda ya fi ƙarfinka ne amma tsokana ka tsokani abu ba a wato ina nufin kawai ka tinkari abu ta fiskar tsokana wannan wani abu ne daban shine nake ga mana wala tulku bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kanku a cikin halaka amma kare kai wannan kam ta duk yadda ya zo maka zaka iya kare kanka ba yana nufin cewa idan ka samu wanda ya fi ka karfi shikenan ba za ka kare kanka ba wannan maganar malam Idris ya kamata ya gyara ta in ma yana da wannan tunanin ba haka bane so eh, saboda haka gabar da nake so in faɗa a nan shine wannan ƙasa ai an yi rabo an yi rabo amma a je a duba rabon da aka yi mana a ƙasar eh a duba rabon da aka yi a ƙasar daga wajen za a yi hukuncin in ma zaluncin wanne suka fi zaluncin eh a je a duba an yi rabo a wannan ƙasar rabon da aka yi a wannan ƙasar 75% 75% yana ɓangaren wannan Isra'il ɗin eh 75% 35% su ne wanda suke musulmai kuma idan muka koma tarihin mun ce ga tarihin yadda ya fito tarihin nan kamar yadda na faɗa masallacin na annabi adam ne ya gina shi ko kuma annabi ibrahim malamai sun haɗu tashi biyu akwai wanda suke ganin annabi adam ne ya gina wannan baitul maqdis din akwai wanda suke ganin annabi ibrahim ne ya gina akwai masu ganin haka to su bangaren abun da ya shafi a yahud suna ganin cewa su ne masu gadon wannan kasa musulmai suna ganin su ne masu gadon wannan kasa To da farko dai abin da muke kallo shine suna alakanta kansu da Annabi Ibrahim alaihi salam ko kuma Annabi Yaqub. Annabi Yaqub shi ake ce masa Isra'il. Annabi Yaqub shine Isra'il. So saboda haka an ce yawa kwarai da gaske Annabi Yaqub din shi ake ce masa Isra'il. Saboda haka banu Isra'ila da ake faɗa ‘ya'yan Annabi Yaqub ne. So saboda haka suna kallon kakanninsu ne a wannan ƙasar saboda haka su suka fi cancanta da wannan ƙasar. to abin da nake so duniya ta fahimta a nan ne sun alakanta kansu da annabi ibrahim sun alakanta kansu da annabi yaqub gaskiya ne to amma sai dai idan muka koma ga musulunci za mu ga qur'ani ya ture ɗantakan da ma gado kamar da yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima bai kasance ba yahudi ba bai kasance ba nasare ba sai yace ya kasance hanifan muslima shi annabi ibrahim kenan a dangane da danganta ɗantaka zuwa ga gado dole yakan tabbata cikin musulunci da musulunci kamar yadda ɗan annabi nuhu aka kore shi da sunan ɗansa sai aka ce baya daga cikin ƴaƴansa saboda mai ya fita daga cikin nau'in addininsa to saboda haka kaga ashe kenan kai ma ka sani wanda suka fi cancanta da wannan gadon wa musulmi su ne da gadon wajen in a bisa sanin ka kai ma ka san haka To daga nan wajen za ka gane cewa tun da haka ne to kwata-kwata ma a yi batun ga wasu waɗanda za su wuce musulman a kan gadon wajen so akwai maganan kuskure a cikin haka. So saboda haka amma dai wai mu je a bisa hankalce yadda waɗansu suke sake maganar a hankalce ma a ce to a yi raba biyu mana. Waɗannan suna da kaza, waɗannan suna da kaza, waɗannan suna da 50, waɗannan suna da 50 alal aƙalli ma. Balle hakan ma ba daidai ba hakan ma ko hakan aka yi ba daidai bane so idan ka duba a nan ashe daga wajen ma zaka fitar da hukuncin ko ba a ce maka komai ba daga wajen kawai zaka fitar da hukuncin kowa ya san abin da ya faru yadda aka kakkasa wannan ƙasa kowa ya sani kowa ya sani ba sai mun sake maimaita waɗannan abubuwa ba kuma lokacin da ake daular usmaniya a wannan kasar kowa ya san yadda ake zaune lafiya da yahudawan da waɗanda ma ba musulman da musulman duka yadda ake zaune lafiya amma lokacin da ingila gwamnatin ingila ta zo ta mamaye wajen aka samu kofa na shigan wa'yansu jinsosi ko ina nufin kamar wa'yansu turawa, yamma suka yi ta shigowa wajen kowa ya san abin da ya faru so saboda haka har lokacin da aka kai wannan inshu a majalisar inki duniya aka zo aka raba abun rabon da babu adalci a cikinsa rabon da babu adalci a cikinsa mai rabon da babu adalci a cikinsa so saboda haka wato dai kawai abin da nake so in haska misali a ce ina gidana aka takura ni aka matsa mun aka kange ni waje daya kuma aka ce kar in yi motsi wannan kawai ita ce so saboda haka a takaice mutane su yi hukuncin wannan magana a jiki so nan na farko gaɓoɓin nake so in fitar sai in tsaya sai a bawa masu ɗan tambaya su yi tambayoyin su sarki zaki watan na farko ga kurakuran da nake so duniya ta fahimta malam Idris a cikin zantukan da ya bijiro da su yayi akan wannan matsala din eh wato na farko faɗin cewa yahudawa azzalumai ne Falasɗinawa ma azzalumai ne wannan kuskure ne bai kamata ya haɗa waɗannan ya jumlata su cikin kuskure wato cikin cewa azzalumai duka ba dole ya fito mana wa fi zalunci saboda hadisi ya bayyana cewa albadi wa azlam wanda ya fara shi ya fi zalunci bai kamata mu ji wannan lafuzan daga bakinsa ba saboda haka wannan kuskure ne sannan abu na biyu Jinginawa wannan Hamas ɗin da cewa yan shi'a ko wata akida da manufar cewa to ko yana rufin ba su cancanci a taimake su ba saboda kasantuwarsu daga wani ɓangare na akida Wanda wannan kuskure ne dukkan wani musulmi dan uwan musulmi ne duk inda wani abu ya faru da musulmi dan uwanka ka taimake shi. Kuma ka kaddara cewa dan uwanka musulmi yana iya ma zalunci. To manzo Allah ya ce maka unsur haka, ka taimaki dan uwanka zaliman au mazluman. Yana mai zalunci ko ana zaluntansa. ya za ka taimake shi yana zaluncin ka hana shi zaluncin balle kuma kai ka san ma ba hakan bane wai ka kaddara a taslimul jadali ma a bawa abun a haka sannan a wato nuna cewa kamar akwai gazawa cikin wato hukunci ko kuma cikin kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Makka duk da ba da wannan lafuzan ka furta ba amma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a garin Makka kuma gumaka ɗari uku a wajen da yasa bai tinkare su ba in kana nufin cewa wato saboda abun ya fi karfinsa ne yasa bai tinkare su ba to koma ka ba mu amsa akan fiskantan yakin Uhudu da fiskantan yakin Badar waɗanda ya fiskance su sun fi karfin shi a wajen yawa sun fi shi yawa ko ba su fi shi ba kawai kamar yadda muke gaya wa mutane su gane cewa saboda ba a yi wa manzan Allah wahayi ba shi yasa kawai bai tinkari waɗannan gumaka a wannan lokaci ba kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi ne shi yasa ya tinkari waɗanda suka fi shi adali